hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da shekara 1435 daidai da biyar ga watan Jun shekara ta 2014 wannan shine karatu na ashirin daga cikin jerin girkarar sukan wannan littafi mai suna hikbatun min at-tarikh wallafan malam Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da ke ƙoƙarin yin bayani akan gaskiyar abubuwan da suka faru a shekarun da suka kama tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙoƙarin bayyana gaskiya da kuma tantance abubuwan da suke na ƙarya ne aka ƙaga su don fayyace abin da ya faru ya rarraba kan al'ummar da yanzu ake cewa musulmai idan jama'a ba su kwanta ba muna cikin karatu a cikin ainihin wato babin da ke magana akan abubuwan da suka faru a zamanin halifancin abubakar radiyallahu anhu har mun kai kan magana akan wato banu hanifata wa ma'arikatul yamama labarin ridda da banu hanifa suka yi da kuma yakin da aka fitar da suna ma'arikatul yamama muna shafi na hamsin da biyu a inda malam yake ruwaito mana a tattakaice abubuwan da suka faru kafin mu tafi zuwa asalin gaba da za mu tashi akwai wani gyara na wani kuskure da ya faru a baya shine lokacin da muke magana dangane da wasailul ikhbariyina fi tashwih tarikh hanyoyin da watin malaman labarai suke bi wajen rikita tarihi a lokacin da muke karatu a wannan babi an buga misali da yadda suke kallon sunaye da suke kama da juna sai su ainihin wato a kawo sunan da ba shi ba ne su wofantar da mutane aka buga misali da alhaisami lissa wanda shi ne malamin hadisi kenan mai majma'u zawaid akwai kuma alhaitami mai ta'ud ibnu hajar alhaitami da kuma nuruddin alhaisani a lokacin sai muka faɗa cewa ibn hadirin alhaitami mai ta'ud babban malami na hanafiya yana daga cikin abin da ya shahara da shi shine gaba da ibn taimiyya da yake sai na ce a lokacin shaharar gabar ta kai matuƙa ta yadda komi karancin tarihi shi da za a rubuta sai an ambaci cewa mashhurun o ishtara bi adawatihi libn taymiya a lokacin da ce malam mai alam azzarkari ya ambaci wannan to wannan shine kawai kuskuren da gaske ne ya shahara da adawa da ibn taymiya da gaske ne ana faɗa a tarihin shi amma kuskure ne cewa zarkari shine faɗi wannan a cikin littafin alam wanda ya faɗi wannan magana shine malam mustafa qahtan al a cikin ainihin al-awhamul waqi'a fi asma'il ulama'i wal a'lam a cikin mujalladi na daya shafi na ainihin 26 Allah ya gafarta ma bayan da muka ji wannan sai mu koma kan asalin gabar da zamu tashi a cikin shafi na 52 inda muke jin labarin rigingimun da suka faru ko kuma yakin da aka yi na yamama dinnan da Allah ya yaran na waje a ce musu su shiru ko su tafi gida suna ɗauka hankalinmu inda ma yake cewa wa hamala khalid ibn walid hatta jawazahum thumma raja mun ji cewa yaƙi ya tsanani waɗannan kafirai yan rida suna ta auka musulmai da sara da kisa sai babban kwamanda general Khalid bin Walid ya ainihin ratsa su sai da ya kai makwaros yana tsara yana wurgar da gawawaki yana fyaɗe ya tokaru wannan ya saru wannan ya wurga wannan kibiya ya bi wannan ya danne shi ya karya mai wuya haka ya dinga ratsa su har sai da ya kai makurar bayan summa waqafa baina saffaini amin summa raja'a sannan ya sake kowa a guje yana bi yana sara yana kisa har ya dawo summa waqafa baina saffaini sannan ya tsaya tsakankanin sahun arna da na musulmai wada'a ila albaraz ce wane ne zai fito a yi ɗaya ɗaya albaraz shine wato a fito a yi yaƙi ɗaya da ɗaya mutum ɗaya one on one wajen ala ya buruzu ilaihi ahadun illa qatalahu daga nan kuma duk wanda ya fito ya tsaya suka yi wato a yaƙi tare da shi sai Khalid dan Walid ya kashe wannan mutumin walam mashtadal qitalu mayyaza Khalid al-muhajirin min al-ansari min al-a'rab lokacin da kuma yaƙi ya ƙara tsanani sai Khalid ya zo aka sake tsara sojoji aka raba mutanen Makka daban rundunar su daban mutanen Madina su daban mutanen ƙauyuka larabawa saura waɗanda ba 'yan Makka bane ba 'yan Madina ba su kuma rundunarsu daban ya yi haka ne waje Allah kulla kabilatin tahta rayatin ya sanya kowace kabila a ƙarƙashin wata tuta guda ɗaya hatta ya arifan nasu min aina yutuna dan mutane su gane ta ina za a zakke musu dan mutane su rude habba su san suwaye yan uwansu ba suwaye na kusa da su sai zama kowanne yanzu yana cikin mutanen da diya san su da zaran wani bare ya faɗo shi zai iya gane wani iri shine mala yake cewa wa sabara almuslimuna sabran lam yu'had musulmai suka jajirce suka yi haƙuri a gun wannan yaƙi haƙuri da jajircewar da ba a saba ganin irin ta suna gani ana kai musu farmaki ana sara amma babu wanda ya motsa ko ya gudu ko ya wani abu na Allah wade walam yazalu yataqaddamuna ila nuhuri aduwihim hatta fataha Allahu alaihim wa wallal kuffarul adbara basu gushi ba suna ainihin ƙara shigewa abokan gaba suna afka musu har Allah ya kawo musu buɗi waɗannan kafirai suka watse da gudu suka juya musulmai kuma suka ci nasara lokacin da kafaran suka juya a guje hatta da dakhalu ila makanin yusamma hadiqatul maut suka suka shiga wani waje da wanda daga baya aka zo ana kiran shi da suna hadiqatul maut kamar a ce lambun mutuwa saboda yawan kisa da aka yi a wajen a wannan yakin yawan gawakin da aka kwasa a wurin sai aka canza wannan lambu suna ya koma lambun mutuwa wa aglaqat banu hanifata alhadiqata wa ahata bihim sahaba waɗannan kafirai na banu hanifa suka je da suka shiga wannan lambu wannan fadama sai suka kulle dukkanin kofinta su ko musulmai suka kewaye su aka rasa yadda za a shiga su kuma suka ki fitowa gashi da doguwar katanga aka kwana aka wuni abu da ruwaye suka zo ba a sami da za a shiga ba wa qala al bara ibn sai wani sahabi wanda babban anas ne dan malik dan uwan mahaifinsa ne ya ce ya ma'asharal muslimin bara'u ya ce ya ku musulmai alƙuni alaihim fil hadika ku ɗauke ni ku yi wujijiya da ni a wurga ni na fada ta saman wannan katanga na fada cikinsu wasu suka ce a'a kada ka ga halaka ya ce ba mai ku dai ku yi mu haka na sai da ni buɗe mun ba ku zama cikin redi kawai fahtamalu da aka ɗauke shi fauƙal jihafi akan ainihin wato a garkuwai garkuwa abin kariya ɗin nan a shells faranti haka wanda masu yaki irin da suke sa suna kare fuskokinsu idan an kawo musu farmaki wahiyar turus shine ya fassara shi a turus shine wannan dai abin wato abin nan dira abin da ake amfani da shi don a kare tsara ko harbi ko jifa sai suka buɗe shi haka kamar matatakala aka ɗaura shi a kai aka ainihin wato ticcina shi aka hau da shi saman wannan katanga sun mara rafa uttursa bin rimahi sannan sai aka dinga saka kibiya ana ɗaga waɗannan shi yana kan waɗannan farantar na shelton sai kuma mutane suka sanya watin su sai aka tare gaba ɗaya sai aka ɗaga ya tsayi haka kamar a ɗaga tsani hatta alƙawu alaihi suka wurga shi cikin waɗannan mutane min fawqi suriha ta saman katanga falam yazal yuqatiluhum duna babiha hatta fatahu bai gushe ba yana ta yaƙar su a bakin kofar nan har sai da ya bude kofar nan wada khalal almuslimuna alhadiqata min hitaniha wa abwabiha daga nan musulmi suka shiga wannan gona ta dukkan bangarorinta da kofofinta yaqtuluna man fiha min almurtaddina domin dama a dai lokacin da ake da kokarin bude wannan shi kuma Khalid ibn Walid ya dauki wasu sojoji kamar guda hamsin sun ainihin kewaya ta can baya duk hankali ya dawo nan ana cewa ga wani nan ya faɗo da an auka mashi kawai suka shigo ta baya su kuma suka waɗannan kafare kofar rago jikake ana tsara ana kisa jama'a aka yi ta kashe su hatta khalasu ila musailamata fataqaddama ilayhi wahshi ibn harbin faramahu bi harbatihi fa asabahu faqatalahu aka yi kisa wannan annabi na ƙarya yana cikin kariya sojojin shi musulmi ba su gushe ba suna kisa har suka kai inda yake hatta khalasu ila musailama suka kai kan wannan annabin ƙarya to akwai wahshi ibn harbin wannan bakin bawa ne daga cikin bayi a garin makka wanda tun a jahiliya ya kware a haka ƙera makamai da kuma iya jifa ya iya jifa da ainihin kibiya lokacin da aka yakin badar khali ah, sayyidina ainihin wato hamzatu dan abdul muttalib shine ya kashe sirikin muawiya shine watin utuba kenan baban hindu bintu abi ah, bintu Utuba. wannan mata lokacin tana kafira don ko take mace da ta musulunta muzakkara ce ga hadisin da na kissan wato saukan wannan idza al mu'minatu yubayyinaka kaza kaza kaza ala Allah ya sirikna wala kaza wala kaza ayin take ne ma wala ya wala ya wala wala ya tine butani ya kare billahi shay'an wala wala ya wala ya wala ya wala wala ya tine butani ya da min min khalfihinna wala ya fi ma'rufin fa bai'hunna wa lahunna Allah to sanda Allah ya saka da wannan aya a fatuhu makka manzo Allah yana ga musu ayan yana musu mubaya ba tare da ya gaisa da su ba ya ci abin da manzo Allah faɗa ta bashi amsa ya ce mata za ku yi mubaya akan cewa ba za ku yi zina ba ta ce ai ya ba ta zina dama mu da muke ƴaƴa ba yi ba za mu zina ce za ku yi mubaya akan kaza ta ce to ai kaza za ku yi mubaya akan kaza ta ce to kaza duk abin da manzo Allah ya ta ce to an yi kaza ne har da ya ainihin wato yi mata magana game da wani abu da ya shafi mazaje ce to kuma ai baka bar mana mazajen ba duk ba ka kashe su a badar ma anan ne ma take ce mashi to Abu Sufyan fa mutum ne mai ruwa shi na dinga ɗiban a cikin dukiyar shi gwargwadon abin da ya dace ina yin hidima da ta dace ta ciyarwa da aikin gida manzo Allah ya mata ba ne. hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim wannan mata tana da taurin rai mace ce mai kama da maza Hindu yar Utba radiyallahu anha lokacin da aka kashe mata mahaifi aka kashe mata ƴan uwa guda biyu wa da ƙani aka kashe ƙanin mijinta an kashe mata mutane dama a yakin ta dinga bambami ta inda take shiga ba ta take fitawa ka da za a je Uhud da ita haka ji kuma sune matan da suka fara kora maza su koma sanda musulmai suka fara koran maza daga cikin kafirai a yakin Uhud da za ta tafi ta ce ma Wahshi in dai ya kashe mata Hamza to ga zinariyan nan mun duwaye ne na zinariya masu daraja ata ba su suki ata ba su kyauta shi kuma mai gidan shi ya ce mishi in ya kashe hamza ya zama da haka abin da ya kai shi yakin uhud kenan duk ana ta yakin shi ko laɗewa yake kawai yana neman ina hamza yake har Allah cikin ikonsa ya ba shi dama ya samu hamza da abdul Mutalib ya saka mishi wannan mashi a ƙahon zuci ya kashe shi shahidi Allah ya ji shi da kashe hamza bata hakura haka ba ta ji daɗi ta yi murna ta yi wane ne duk da ke ƙasa da ake cewa ta ci hanta shi wannan bai inganta ba to lokacin da shi wahshiyu ya zo bayan ya musulunta ya zo madina ya musulunta manzo Allah ya ce mishi ba ni labarin yadda ka kashe hamza ya ga manzo Allah labarin duk abin da manzo Allah ya ce tashi ka bani waje kar na ƙara ganin fuskar ka nan saboda har ya musulunta manzo Allah yana jin takaicin abin da ya faru za Allah ya ainihin kyare shi ce ya shi ba shi sai zama abin yana mai ciwo cewa shi duk da ya musulunta amma har yanzu ana kallon shi da wancan abu za an gaisa ya ce ga katilu hamza ba a ci mishi washi ce in sarif ya katilu hamza yana musulmi ana mishi wannan goro shine yake ta nema ya zai yi ya ka kafara ya zai biya bashin wannan barna da yi musulmai shi ne Allah ya bashi wannan dama lokacin da ya zo ya ga ainihin wato wannan kafirin musailama sai kokari ya kashe shi a cikin tarihi aka ce wannan harba din wannan kibiya ko mashi da ya kashe hamza da shi da ita ne ya kashe kuma musailama da aka daga nan sai tafi wani kwarazabar rami ya je ya wurgi da mashi ya ce tsinannen mashi baka taba jamu wani abu na alheri ba domin ko da ya kashe musailama sai ana cewa ka kashe masoyin Allah guda ɗaya ka kashe makiyin Allah guda ɗaya shi kuma so yake kai a manta da wanta abu da ya faru a manta gaba ɗaya a jin labarin su labarin kuma ya ki mantuwa gashi mu yanzu muna yi ka kullum sai ana alakanta labarin da shi wannan yana nuna lalle mutum ya hankali game da yin aikin barna saboda eh, alhaki kamar da ba shi ke cewa kwaikwayo ne za ka iya yin barna musamman a cikin society irin namu da ya shahara da ainihin goyi duk abin da ka zama sai an tuno wancan cewa ya taɓa yin kaza ba mutane ba za su kyale ka kawai da alherin da kake a ƙi kallon wancan sharrin ba Allah shi kyauta shi a ƙasa mala yake cewa wa kana shi ya qulu qataltu khairan nasi fil jahiliya wa sharran nasi fil islam yana cewa na kashe mafi sharrin mafi alherin mutane ina ma ina ba ma gujena hamza kenan wa sharran nasi fil islam na kashe mafi sharrin mutane sanda nake musulunci wato musailama kenan unzur usdal ghabati libn al asir karanta littafin usdul ghaba na ibn al asir a cikin mujallad na biyar shafi na 386 da kuma tarihul islami lizzahabi a cikin mujalladi na uku shafi na talatin da tara wa kana jumlatu man qutila qariban min ashrati alaf mala yace mutanen da aka kashe a wannan yaƙi gaba ɗayan sun an haɗa na dukkanin ɓangarori sun kai mutum dubu goma wa qutila min almuslimina 600 a cikin waɗannan taron mutane da aka kashe a wannan yaki. na kafirai kaji wajen dubu goma ko na musulmai kuma ɗari shida ne waɗanda aka shi suka shahada wala ja albaquna ila alqal'ati fasalahum khalid sauran kuma waɗanda aka bayan an gama wannan kisa a hadikatul maut kai sa ke mata hadikatul maut an kashe mutane saboda dubu goma a wajen shikenan wasu kuma sai suka ruga suka shiga cikin alqal'a cikin katangaggen gari wanda yake da ganuwa kenan suka je suka buya daga baya Khalidu ya musu ya sulhu da su wada ahum ilal islami ya kira ya cewa su dawo su musulunta fa aslamu an akhirihim gaba ɗayan suka musulunta har na ƙarshen su wa kana kad subiya minhum man adrakahu qabla dukhuli ilal al ya kasance a dai lokacin an riga an kama waɗanda aka kama daga cikin bayi mata da 'ya'ya kenan kafin su shiga cikin wannan wuri da suka buya wa minhumul mar'atu allati tasarra biha ali ibn abi talib fa له lahu الذي يقال له lahu muhammadu ibn hanafiyya sai ainihin ta haifa mishi ɗa, sayyidina ali ya samu daga cikin bayin aka raba aka bashi raban shi wata mata wadda ta ainihin wato zama sadaka ita ce addini ta sarrabiha wato baiwa wadda mutum ke kwanciyar aure da ita kwanciya kamar da ake kwana da mata aure dan mutum yana kwana da irin wannan baiwa ta zama abinda bayi suke larabawa suke ce a ainihin wato abin nan umul bani in ta haihu kenan ko ga wasu ta ke ce ma sadaka concubine kenan ko da turanci tasarra biha ali ibn abi talib fa anjabat lahu muhammadan ta mashi wannan dana shi muhammadu alladhi yuqal lahu muhammad ibn al-hanafiya wanda ake ce mashi muhammad ibn al-hanafiya ana dangata shi zuwa ga ita mahaifiyar kenan dan mahaifiyar shi kaji ya karibi banu hanifa ce Muhammad dan Bahanafiya din ba Bahanafiya mazhaba ba Bahanafiya kabila babban malami ne daga cikin malaman sunna wannan mutumi ya karantar da su malaman su Imam Malik ma ya daga cikin malamai masana a cikin garin Madina masana fiqhu da ainihin addinin musulunci Allah ya gafarta musu mun ji wannan sai malai ce riddatu ahlil bahrain sai kuma ridda da mutanen kasar bahrain suka yi irtadda ahlul bahrain wa mallaku alaihimul al ibna an-nu'man mutanen bahrain sun yi ridda suka sanya wani mutum mai suna annu'man munbir nu'man ya zama jagoransu su wa qala qa'iluhum wani a cikin sa yana cewa lauka na muhammadun nabiyyan ma mata wallahi da muhammadu manzo ne da bai mutu ba a cewa sha'awta shi ta wannan kafiri walam yabqa minhum ahadun alal islam siwa karya. babu wanda ya saura a cikinsa a musulunci in banda wani kauye guda mutanen wani ƙauye guda ya laha jaw jawasa sunan ƙauyen kenan jawasa'u mutanen wannan gari su ne ainihin wato kaɗai suka zama sun tabbata a musulunci wa kanat awwalu qaryatin aqamat al-jum'a min ahli rujja ita ce farkon ƙauyen da suka kafa ainihin sallar juma'a a cikin mutanen waɗannan garuruwa garuruwar rujja nan can da muka wuce lamba ta farko ma da yace a tabaqatul kubra ka duba da tabaqatul kubra game da bayani akan waccan mata sadakan sayyidina ali a cikin mujallar na uku shafi na goma sha biyu wahiya sunan matan khawlatu bintu ja'far ibnu qais wal jawafa'u hisnun li abdul qais bil bahrain wani katangaggen wuri ne na banu abdul qais a bahrain ka karanta littafin mujamul buldan na yaqutul hamawi a mujallar na biyu shafi na ɗari da saba'in da hudu wa yuqalu jawasa ana cewa jawasa ana cewa kuma ju'asa a sa alhamza akan wawun ko a bashi musahal sai mala yace wa qad hasara al-murtaduna ahla dawasa wa dayyaqu alaihim hatta ja'u ju'an shadidan fa qala qailuhum huwa abdu abdullahi ibn hazm waɗannan kafirai na ƙasar bahrain sai suka je suka kewaye ɗan ƙauyen nan na wasu musulmai ‘yan kaɗan suka kewaye su har musulman nan suka shiga cikin ƙunci. da yunwa da bala'i da bukata shine har mawakin su yake waka yana cewa wani mawakin su mai suna Abdullah ibn Khawf yana cewa ala ablik ababakarin rasulan wa fitiyan almadinati ajma'ina fa hal lakum ila qaumin kiramin qu'udun fi jawasa muhsirina ka anna dima'ahum fi kulli fajjin shu'a'u shamsi yaghsha an-nazirina tuwakkiluna ala ar-rahmani inna wajadna wajadna an-nasra lil mutawakkilina yace ala ablig ababakar rasula ya kai ne ka ɗaukan wannan sako ka isar da wannan sako zuwa ga abubakarin halifan musulmai wa fitiyanin madinati da dukkanin sauran samari wato sojojin madina musulmai kenan ajma'ina gabaki ɗayansu fa hallakumu ila qaumin kiramin shin babu wani ɗauke da za ku kawo waɗannan mutane masu ainihin daraja kuudun suna zaune fi jawasa a cikin garin jawasa muhsirina an kewaye su kawo musu dauki ya ku jama'a musulmai ya kai halifan musulunci ka annabi ma'ahu jinan nakin su sun waye gari sun zama tamkar ku fi kulli faddin a kowane lungu shu'a'u shamsi gashi nan an zubar da shi ana ganin shi kamar hasken rana yagshan nazina wanda yake auka masu kallo jini ne ga yanan ko ina yanka su tawakkalna ala alar rahmani inna wajanna nasra lil mutawakkilina yace mu mun dogara ne ga Allah mu mai rahama kuma mun gane cewa nasara tana ga wanda ya dogara ne ga Allah wannan wata waka ce da kamar da malai fada wani mawaƙin mutanen nan mai suna Abdullahi ibn Hazfin yake shi malai ce wa qad kama fihim rajulun fihim rajulun minhum yuqal lahu al-jarud ibn al-mu'alla khatiban akwai wani mutum a cikin su wani mutum mai hankali wanda ya daga cikin wufud waɗanda suka zo suka musulunta kuma dama babban mawaƙi ne babban mutum ne a cikin ƙabilatun a jahiliya shine aljarud jarud ibn al jarud ya miƙe fihim khatiban yana musu huduba fa qala sai yace ya ma'ashara abdu qais ya ku tsabkacin abdu qaisawa inni sa'ilukum an amrin fa akhbiruni zan muku tambaya game da wani al'amari ku bani amsa in alimtumuhu in kun san abun wala tujibu in lam ta'lamuhu kar ku bani amsa in ba ku san abin ba fa qalu suka ce da shi sal faɗi tambayarka qala yace ata'lamuna annahu kana lillahi anbiya'un qabla muhammadin shin ko kun san cewa kafin manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah madauki sarki ya aiko wasu annabawa qalu na'am suka ce gaskiya ne an aiko su annabawa kafin annabi kuma mun sani qala ata'lamunahu aw tarawnahu kun sani ne ko kuna tsammani qalu qala suka ce na'lamuhu mun sani ne qala yace fa ma fa'alu to me ya faru da su qalu suka ce matu dukkanin annabawan nan sun wuce sun shuɗe qala sai ce da su fa inna muhammadan mata kama matu to ku da cewa shi ma muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya mutu ne kamar yadda sauran annabawan da suka shuɗe suka mutu wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace to wallahi ni dai ina nan akan musulunci ina shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah ko Muhammadu bawan shine manzon shi dama wannan mutum mutum ne mai hikima mawaki ne sa'an da suka zo suka musulunta ma akwai da yake inda yake cewa shahitu bi anna Allah haqqun wa innama banatu fuadi bis shahadati wan nahat fa ablig rasulallahi anni risalatan bi anni bi anni a ta wuce bi anni hanifun haythu kuntu min al-ard haka cewa na shaida babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah kuma wannan gaskiya ne zuciyarka ta rike wannan gaskiyar sannan ku ga manzo Allah labari ne cewa ni dinnan bi anni hanifun haythu kuntu cewa zan tabbata a kan miƙaƙƙen addini nan duk inda na shiga a duniya haka ya yi ta waka doguwar waka ce a farkon musulunci kaga inda yake ta masa hikima yake tambayar su kun san Allah ya taba ya ko annaba kafin Muhammadu suka ce eh? ina annabawan su da kansu suka ce annabawan sun mutu sai da ya ce musu kun sani ne ko kuna tsammani suka ce mun sani ce to ina annabawan nan suke yanzu ce ai annabawan nan duka sun mutu ce to shi ma Muhammadu ya mutu sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya ba da labari ko kuma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul qad khalat annabawa kafin shi sun shude afa in mata aw qutil idan ya shude ta hanyar mutuwa ta gama gari yadda wasu annabawa suka mutu mutuwa ta al'ada aw qutil ko kuma ya mutu ta hanyar kisa da aka yi ma wasu annabawa sai nan sai ku rigga ya kamata ke neman mutane suna da hankali akan cewa mutuwa dama ai kamar yadda huwa allazi khalaqa al-mauta hayata haka Allah ya yake tare halicce su ɗan ƙur'ani dama masani ne wato yana magana ne akan abuwa tagwai duk inda ƙur'ani zai fa ambaci sakamakon azaba da sakamakon watin ni'ima ko zai ambaci wuta ya ambaci aljanna ya ambaci duniya ya ambaci lahira ya ambaci imani ya ambaci kafirci ya ambaci zaman lafiya ya ambaci yaƙi ya ambaci wadata ya ambaci talauci shine masani to da ka kaji Allah ya ce khalaqal mauta wal hayata ya halci mutuwa da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kenan kamar yadda mawaki yake cewa fi dhahibin al awwalin min al qurun lana basair lamma ra'aytu mawaridan lil maut laysa laha basair wa ra'aytu qaumi nahwaha yamdil al asagir wal akabir la yarji'u al madi ilayya wala min al baqina gabir. yace aiqantu anni la muhalata haysar alqawm sa'ir yace tunda naga mutanen da suke wucewa ba wanda yake dawowa zamanan da suka wuce akwai abun lura a cikin su naga kowa in ya tashi sai ya gangara kawai magangaran mutuwa ba za ka sake garin shi ba ma ra'aytu mawaridan lil maut naga kuma abubuwan da ke jawo mutuwa laysa laha basair ba su ma da ido makafi ne su kaddara mutuwa makafi ce kuma yace naga mutane na dan babba da yaro kowa san yake yi la yarji'ul madi ilayya wanda bi ya shude baya dawowa wala min al baqina ghadir babu kuma wanda yake a baya wanda yake tabbata ko kaga ka mutu to da lokacin ka ne in kaga baka mutu ba kuma ba jinkiri bane lokaci ne kawai da yi ba ko sai ce daga nan babu aya fa wannan fitan a jahiliya sai ce ai kantu anni sai na hakikata cewa ni din nan la mahalata haisu saral qawmu sa'id haka qusbun sa'ida ce babu makawa inda mutane suka tafi nan zan to me zai sa mutum ya fara tunanin wai ga wani annabi ba zai mutu ba ko wani mutum ya fi karfin mutuwa dan haka kaga wannan mutumi da kawai wato hikima gama gari common sense ya nuna musu cewa fa manzon nan fa ya mutu ku gane ya mutu kuma ku hakura kan cewa ya mutu kuma addini ba zai canza ba insha Allah fa qalu sai suka ce wa nahnu aidan mu ma wallahi mun shaida cewa an la ilaha illallah nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah muna shaida cewa babu bauta bisa gaskiyar cancanta kuma manzon muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo Allah ne kaga wa anta afdaluna suka ce kai kafi mu daraja wa sayyidina kai ne shugaban mu wa sabatu al islam suka tabbata akan musulunci shi sa yake da aka samu tawaga a samu wani mai hankali da zai dinga muyo mutane siti ko a zaune ake ko a tafiye ko a harkar siyasa ce ko tattali ko addini ko me kar ku je ta tawo ya zama akwai wani wanda zai ba mutane shawara su zai gaya musu su sai manzo Allah ya bada doka cewa kar mutum ɗaya ya tafiya kar mutum biyu su tafiya daga mutum uku ne tafiya ma'ana kar ka kama daji ko hanya kai kadai nema abokin tafiya a tsalla guda biyu kuma ku sa shugaba a cikin ku so dan ana cikin dabi'a ka samu wata matsala waye zai magana a madadin ku waye wakilin ku waye za ta tauna da shi a madadin ku wane ne zai kawo muku shawara ko mafita waye sa ku akan hanyar da kuke wannan duka musulunci a haka ya tafi da tsari shi sa ya kawo sallah sai da liman ba za a ce kowa zai tayin tashi ba dole sai liman ya yi sannan za ku sai ya ɗaga ku ɗaga sai ya duka ku duka duk wanda ya kafin shi bai da sallah ya kawo shugabanci sai shugaba ya ce a yi kaza in zaman lafiya ake haka in jihadi ake haka tsare-tsare ga sunan duka wanda musulunci ya kawo don tabbatar da ainihin rayuwa ta tafi yadda ya kamata to kaga wannan mutumi saboda hikima shi ya fitar da su daga cikin wannan kunci wa arsala abubakar ila ahli al-bahrain al-ala ibn al-hadrami sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya aika zuwa kasar bahrain ya aika da wani gwarzan sahabi shine al ala ibn al-hadrami wa ma adraka man al-ala' wannan wani mujabud da'awa ne wani wali ne jama'a ba shi da ɗariƙa amma al'imamu ainihin abu nu'aimin ya ruwaito a cikin hilatul auliyai da kuma lissafin Dala'il nubuwa kamar da kuma suyuti shi ma ya rawaito wannan riwaya ko ya kawo wannan magana a cikin littafin al-qasaisul kubra da kuma littafin ainihin al-imamu al-makarizi shine al-imta imta'ul asma'i bimalin nabi sallallahu alaihi wasallam min ahwal wannan mutumi Abu Hurairah yake ba da labari yake cewa na ga ababen mamaki game da Ala'u dan Hadar komanda ne na yaki jama'a ana tafiya a cikin sahara yunwa da kishirwa ta damu gaba ɗaya jama'a shi da su da dabbobin su. ya rasa da zai kawai sai yake mama ya raka ya daga hannu ya dinga addu'a abu hurairah ya ce bai sauke hannun shi daga addu'an nan ba sai ga hadari ya haɗu sai ruwa suka sha suka yi wanka suka ɗiba suka tara dabbobin su masu goshi wannan yanzu ne ji sai an yi ƙaura koma ɗariƙar shi dole sai ya kafa ɗariƙa ba za a ƙyale shi ba ko bai kafa wasu za su kafa da sunan shi to haka yake wali ne da ya mutu kuma a wannan yakin suka bi suka mushi kabari bayan sun mushi kabari har sun tafi tafiya fa ba wata mai nisa ba sai aka shawara cewa wannan wurin da aka mishi kabari sahara ce idan iska ta kada gawa za ta iya fitowa fili har wasu ainihin namun daji su cinye su cinye abin nan gawa sai aka ce a juya a je a fito da gawa idan aka je gaba inda babu sahara sai a rufe ta aka juya aka nemi kabarin nan sama da ƙasa aka rasa shi Allah ya ɓoye kabarin kawai gaba ɗaya ko kuma mala'iku ne suka ɗauke gawa suka yi ta wallahu a'lam suka fi dai ga inda suka san sun yi kabarin suka nemi alama kabarin suka rasa saboda wali ne babban wali ne alawu dan hadar ne ke zama da gaske ne wannan labaran sahabbai ne ba irin labaran mutanen kasar nan bane ma kana hadisan yusara je kan tantafin da aka ambata littafin hilatul awliya'i ta abu nu'aim ba hilatul ta abu nu'aim da kuma dalailun nubuwa shi ma na abu nu'aim ba na bai haƙi ba da littafin al khasaisul kubra na malam siyuti akalla ga tafai guda uku zai karanta tarihin al'alawu bin hadarami a ciki da tarihin wannan yakin zaka za abin da ya faru wannan shi aka tura matsayin komanda wanzan ma ilaihim sumamatu bin asal sumamatu dan asal wannan wato wani wani wato makiri bari mu faɗa da Hausa irin irin takadari ne shi sumamatu wanda ya san daji daji ya san shi ya iya gane sawun mutane yana da dabarar yaƙi saboda tsohon ɗan farauta ne tsohon ƙaura ne to duk inda za je irin wannan harka ana sa shi a gaba asan ƙauraye suna da amfanin su ma addini kuma kai ustazu za ka iya tilawa ka yi limancin tahajjud in an yi rasuwa ka yi magawa da kafari za ka iya wannan amma kuma idan wasu iska sun hana addini su gaba za ka iya baka iya iskanci ba kai ka da taurari ba baka iya kai makami ba ba ka iya ashar ba su ko tun da dai sun iya wannan kuma suke usalancin sai su canza kawai shaku, sai a ɗau mataki kowa da amfani shi ina fata mun fahimci wanda haka bai kamata a ce masallacin ku babu irin wannan mutanen waɗanda suke idan wani ce zai hana addini za su hana shi hana addini ba shine amfanin su a wajen ina fata mun gane wannan to su ma musu dan asal shine in kun tuna mun yi labarin shi a baya ko wannan wanda ainihin wato yace aka ce a sa mishi waɗannan kayan kawar da aka kawo na kisra walamma qtaraba min juyushil murtadina nazala wa nazalu da aka zo aka ainihin wato aka kusanto inda kafare suke sai suka yada zango su ma kafare suka yada zango fa bainamal muslimuna fil layli istami al ala'u aswatan aliyatan fi jaysh al murtadin fa qala man rajulun yakshifu lana khabara haula'i sai ana cikin kwanciya cikin dare ana bacci sai wannan komanda ya ji karan sauki mai kara a cikin rundunar sojojin kafiranta wa qala sai ya ce wane ne mutumin da zai bi mana sawu ya je mana leƙen asirin me waɗannan suke ciki abokan adawan mu wa qama rajulun fadakhala fihim fawajadahum sukara sai mutumin wani mutumi ɗan leƙen asiri ɗaya daga cikin wato sojoji masu farin kaya kenan ko sai ya je sai ya same su gaba ɗaya sun sha giya ne sun yi su kara gaba ɗaya suna maye la ya aqilu min sharab ba su da hankali saboda abashin giya sai riga sun fara tambayi faraja ilaihi fa akhbarahu sai zai ba su labarin cewa ai suna nan gaba ɗaya sun bugu da giya fara kibal ala min fawrihi wal jaysh ma'ahu fa qataluhum wa qalla man haraba min shikenan sai alawi ce to ai mun samu hali amma dama yaki ai dan zamba ne bari kawai mu tashi yanzu nan mu kai musu farmaki cikin daren nan kawai sai aka ɗora sirri aka je aka same su aka kakkashe gaba ɗayan su ba wanda ya gudu sai yan kaɗan dan su yanzu ba a buƙatar dama sai an musu wa'azi domin ridda suka yi ba buƙatar sai an musu wa'azi kuma a kan ridda suke sun tabbata a ta ba a ji kiran sallah ba a garin su ana jira dama a samu chance dan auka musu ya bambanta da kafirai waɗanda suke kafirai kinni tsawar kafirai waɗanda an je garin su ba za a auka musu ba sai an cika sharuɗan auka musu ina fata mun gane wannan shine malai ce ka duba littafin ko tabari zakara khabar ahal bahrain ya ambata a cikin tarihu tsabari din da kuma albidayatu wan nihaya a cikin ahdathus sanatil wahida ba ah, wahida ashar a cikin abubuwan da suka fara shika ta goma sha ɗaya zakar ahli riddatul bahrain shi ma ya ambace su to ka ji wannan shi ma yake abu na biyu daga cikin waɗannan mas'alolin da suka faru masu muhimmanci a zamanin sayyidina ah, abubakar ba'asa khalid ila al-iraq ba'asu khalid ila al-iraq ghazwatu zati salasin aika Khalid da aka yi zuwa ƙasar Iraki a yakin da aka fi da suna yakin nan na asalasid na sarƙoƙi na sarƙa wato abin nan kenan can da aka ɗaɗɗaura juna da shi me yasa yake ce ma yakin su salasid a ƙasa shine mala yake cewa summiyat su salasili li kasarati man sulsila biha min fursani farisa saboda yawan mutanen da aka ɗaure su da ainihin sarƙoƙi daga cikin sojojin farisa su sojojin farisa suna da wani wato hikima ko kuma a ce wauta in an je yaƙi da sai su ɗaura junansu da juna wannan a ɗaura ƙafa wannan da wannan ƙafa wannan da wannan wai saboda kada wanda ya gudu kan wanda ya gudu sai dai ya tsaya ko a kashe shi ko kuma ya kashe to irin wannan abin da suka yi shi za ke ce ma yaƙin za su kataba abu radiyallahu anhu ila Khalid ibn al-Walid an ya ila al-Iraq fama ga ila al-Iraq Khalid sayyidina Abubakar ya ta mishi wasiƙa cewa ya wuce ya tafi ƙasar Iraki da haka sai ya wuce da sojin shi wa kana Hormuz kad jama'a jumu'an kathiratan li qitalil muslimina akwai wani kwamandan Farisawa shine hurmus ya riga ya haɗa sojoji masu yawa dan ya kawo musulmai farmaki wa qadima Khalid biman Khalidu ya taho da dukkanin waɗanda ke tare da shi wa nazalu tujahal fursi fi kazima suka sauka a inda suke fuskantar farisawa a wani gari mai suna kazima wanda ya an ce yana ƙasar kuwait ne fatarajjala khalidun wa taqaddama ila hurmus sai Khalidu ya sauka ƙasa ya je inda hurmus yake fahtalahu darbataini wahtadanahu khalidun suka je suka yi fada a ƙasa suka yi kokuwa suka yi dambe suka daki indaka har Khalid ya samu ya kada shi ya naɗe shi wa ja'at hamiyatu hurmuza hatta la yaqtuluhu Khalid masu tsaron shi da suka Khalid ya kada shi a ƙasa ai sai suka taho a guje kar wai a kashe shi fa mala ilaihimul ibn fa anamahum ana yin mubaraza ne one on one babu hali wani ya taho to da suka suka daki junansu har suka wurgar da makaman juna sai zo kuma suna kokuwa ko rasmi, suna dambe har Khalid ya samu ya kada wannan babban kafiri Hurmus da ganin haka sai wasu daga cikin lieutenant ɗin shi suka taho a guje da makamai suna taho wato akwai wani kasur gumin commander shine kaka ba abu kaka wannan ne boko haram ba jama'a wannan wani babban commander ne babban commander ne na musulunci shi ma batsashi ne mai zafi ne ya yi aiki sosai wajen daga kalmar musulunci Allah ya gafarta mishi to kaka kawai da ya ga haka sai ya zabura fa anamahum nan da nan yi sa su bacci an gane ma'ana sa su bacci ayo ma'ana ya gama da su wan hazama ahlu farisa karshe ne mutanen farisa suka wargaje warakibal muslimuna aktafahum fil layli musulmai suka danga tattaka kan kafadin cikin dare kar kuma manta sai riga sun daura junan su da aka bayar da rayuwa ne gudu aka yi ta kashe su wastahawal muslimuna ala amti'atihim wa salahihim musulmai suka mallake gaba daya kayan abincinsu da makamansu sun zo da kayan abinci da makamai da kayan kiɗa da kaza da kaza kayan bukatu duk musulmai suka mallake su gaba daya ka kanta littafin tarihi tabari a cikin ainihin abubuwan da suka fara a cikin shekara ta goma sha biyu da kuma albidaya wan nihaya a cikin abubuwan da suka faru shi ma ila a shekara ta goma sha biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya ce ghazu sham a yakin kasar sham lamma faraga siddiq min amr al-jazirah min awjat arab wato a lokacin da siddiq ya gama da sayyidina bakar siddiq ya cewa ya gama da al'amarin larabawa waɗannan masu da ƙayar baya ta hanyar ridda da haka ba satsa na ilal iraq sai ya shimfiɗa ainihin harkar shi hannun shi na dama akan ƙasar iraki fa ba sa ilaiha khalid ibn al-walid ya aika da khalid ɗan walid zuwa ƙasar iraki wa kataba ila amr ibn al-as ya rubuta sako zuwa ga amr dan as cewa kad ahbabtu aba abdullahi an ufrigaka lima huwa khairul laka fi hayatika wa ma'adika minhu illa an yakuna allazi anta fihi ahabbu ilayka yace ya kai baban abdullahi wato amr as kenan baban abdullahi dan amr dan as yace ina da ina so in saka a wani aiki wanda huwa khairul laka fi hayatika zai fi maka alheri a rayuwarka wa ma'adika da kuma bayan mutuwarka minhu fiye da abin da kake ciki yanzu illa an ya kuna allazi an tafi ya abu ilaika sai dai in ka fi abin da kake so kake yanzu sai ya kyale ka ma'ana inda na tura ka yanzu in ka fi so sai na kyale ka amma ina da wani aiki da zan baka ina zai shi maka alheri duniya da lahira fakataba ilaihi amr ibn al-as sai an bai rubuta mashi da amsa cewa inni sahamun min sihamil islam aini kibiya ce kawai daga cikin kibodin musulunci wa anta abdullahi rami biha kai kuma kai ne bawan Allah wanda ke harba wannan kibiya ka sai da kai da ni wal jami'u laha wanda kuma ke tattara su bayan an gama harbi fandur ashaddaha wa akhshaha farmi bi fiha ka duba ka ga wanda yafi tsanani daga cikin ayyukan wanda aka fi tsoro ka wurga cikin aikin ni zai maka shi insha Allah inda zalika bada Abu Bakr yaqidu al-awliya wa tawliyat al-umara sai na bakar daga nan ya fara kulla tutoci yana nada kuma kwamandoji ko kama ya ati ga kwamandojin da ya nada akwai yazid ibn abi sufyan dan uwan muawiya kenan wanda ya riga suka mutu a ainihin wato ta'unu amwas sai kuma akwai wa ma'ahu aktharun nas mafi yawan mutane suna tare da wannan bataliya ta kwamanda yazid dan abi sufyan waja lahu dimashqa yace mishi shi ya fuskanci kasar dimashq ya je kai mata farwaki abu ubaida ibn al-jarrah shi kuma abu ubaida ibn al-jarrah ɗaya daga cikin al'ashatun bashina bil janna kuma wanda yake wa laqabi da aminul umma wannan bawan Allah shi kuma waja'ala lahu hims yace mishi ya kai ma kasar hims farmaki sai kuma amr ibn al-as shi amr din da muka ji labarin aika mishi da sako sayyidina abubakar ya sa mishi waja'ala lahu filistin ya sanya mishi kasar filistin duka waɗannan garuruwa ƙasar sham ina fata mun gane wannan a wancan lokaci summa arsala madadan li yazid ibn abi sufyana shirahbila ibn hasana sannan daga baya kuma ya aika da ƙarin sojoji zuwa ga ainihin abu yazid dan abu da ƙarshen jagorancin wani mutum mai suna shirahbil ibn hasana wa arsala ikrimah ibn abi jahl hakanan kuma ya aika da ikrimah ibn abi jahl shi ma matsayin ƙari na sojoji mimman sharaka fi marikatil yarmouk min kibar sahaba daga cikin waɗanda suka yi musharaka aka yi da su a cikin yaƙin yarmouk ɗaya daga cikin manyan yaƙoƙin da aka yi a ƙasar sham ɗin ne akwai shi sahabi abu ubaida ibn jarrah akwai kuma azubairu zubair ibn al-awwam akwai abdullahi ibn mas'udin akwai abu darda'i akwai abu huraira akwai sharhabil ibn hasana akwai amr ibn al-as akwai abu sufyan ibn harbin akwai yazid ibn abi sufyana akwai ikrimatu ibn abi jahl duka waɗannan sahabbai sa daga cikin sahabban da suka yi musharaka a wannan yaki waɗannan sahabbai su bayan Allah ne mutanen kirki gaba abin mamaki shine ba a san su bane kai a ƙasar nan shi sa ake faɗa abin da aka dama a kansu yanzu kamata ya ce duk waɗannan sahabban da aka ambata zara ambace su mu ji kawai kamar mutane da muka rayu tare da su mun san su ba sunan ba kawai da zaran an ce wane sai mu iya tuno ai kaza ne kamar yadda duk da aka ambace wani shahararren mutum da an ambace shi mun san abin da zamu fara tunowa cewa ai gwamna ne ko sarki ne ko malami ne ko dan kasuwa ne ko mai anguwa ne ko liman ne da an ambaci an ce wane wane za mu tuna mun san shi mutumin kirki ko na banza wani iri rayayye ko matacce wanda yake da ilimi ko jahili za mu iya tuno waɗannan tsofin gaba da shi amma sai ga an ba sunan sahabi ko sai dai mu suna an ce waye ibn mas'ud kawai dai ana hijira ana kiran shi a islamiyya ko karatun matan aure ana cewa radiyallahu anhu ba su ba su san shi ba malamin ma bai san shi ba malamin islamiyya shi ma bai san shi to dama gari malaman islamiyyan nan ah, musamman malaman islamiyyan mata kawai ta kife saboda sun fi matan wayo da dabara duk ma littafin da matan suka kawo zai koya musu ko bai iya ba zai koya musu da ya ta da baki inda bai gane mishi to a ja layi ko kuma ya dawo tambaya sun ci haka malaman islamiyya suke ko Allah ya shirar da su saboda karamin sani suke jama'a wani je su kawai zai yi ko ya hadda izu bakwai shi kenan sai bai buɗe islamiyya shi ma ya dinga bada hadda ana yana ana karba yana mata su kuma da yake dinda da saga islamiyya za su je kasu zauna a gida ko babu karatun za su yi shi kenan ko ta tago yaron ta ta ya hijabi ta ta Allah shi kyauta da haka hayya ta da su wannan ya kamata mu san su jama'a wane ne Abu Ubaida ibn Jarrah aminul umma ɗaya daga cikin manyan sahabbai kamar da muka faɗa al-ashratul mubashirun bil janna wanda Umar sanda zai rufe ya ce wallahi da Abu Uwaida yana raye kai tsaye shi zan ba halifancin nan ce domin kowa kowa nan ce sai da duniya canza shi amma ba ta canza Abu Ubaida ba Abu Ubaida shine wanda ya je ya ci yakin kasar Yarmouk din can kasar Sham da ya ci yakin ya ainihin buɗe kasar shine ya ɗauko fa wannan dukiyar da aka ambata kayan karas kisra wanda hula ce ta zinariya da riga ta ne zaranta azurfa ne aka yi zaren da shi da shi aka yi ɗinkin da zobe da kaza da kaza da wuka komai na zinariya ne na mujawharat ne masu daraja amma ba ruwan shi bai ɗauki ko kwandala a ciki haka ya ci gaba da rayuwar shi irin kayan da yake sakawa da yake madina a matsayin shi na talaka ko da yake maka tuka ba hijira irin su ya ci gaba da rayuwa irin abincin da yake ci shi ya ci gaba da ci shine gwamnan musulunci amma bai je baya kwana a fada wata ƴar sau'a ma ya samu wani ɗan wata ƴar buka ya samu ne yake game da iyalan shi lokacin da aka fara tsawunu amwas shine shugaban al'umma aka ce tunda mutane ba su da lafiya an samu wannan annoba kai ka daina yawa cikin mutane ce ina ba zai yiwu ba kullun yana gungaye da marasa lafiya da jana'iza da dubawa nan dubawa ne. har ya kama da cutar shi ma tsawunu amwas amwas wani ƙauye ne wanda yanzu isra'ila sun mai da shi kawai lambu ne yana cikin ƙasar filistin lokacin da ake ta waɗannan yaƙe-yaƙe a ƙasar farisa a ƙasar ainihin sham an kashe mutane dubban ɗaruruwa jama'a dubban ɗaruruwa kisan da aka yafi wanda ake yanzu a boko haram ɗin nan to sai ya zama akwai mutanen kafuran garin farisa su ba su da tradition ba su da kalta na rufe gawa yayin da su kuma ɗayan ɓangaren rum su kuma ƙonawa suke za su saka a jirgin ruwa sai ta tafi a cikin jirgin ruwa ko a cikin wani tsibiri sai a ɗauki kibiya mai wuta sai a harbi gawar da ita akan jirgin ta kama da wuta shi shikenan wannan sai masu daraja ma ake waka ko kuma zo a balbala wuta yadda kaga ɗan indiya suna yi su ko musulmai suna ta yin magawakin su jana'iza yadda aka saba amma saboda yawan gawakin wasu ba a rufe su yadda ya kamata ma'ana ana yin kabarin shalu sama sama ana nan ana nan warin waɗannan microorganisms na gawawaki na ainihin jikunan mutane da suka haɗu suka haɗu suka turara gaba ɗaya yankin ƙasar sham suka tirara shi saboda tsabar turaren da suka mishi kawai sai sai gaba ɗaya iskar ƙasar ta yi contaminated shikenan sai mutane suka fara kamuwa da cututtuka sai kawai a ga mutum ya waye gari jikin shi gaba ɗaya ya mene kamar ya ƙone wani ya kuraje da ka san jikin kututturan da biyu haka ba kyan gani mutane suka dinga mutuwa babu kakkautawa yadda ka san da yanayin sanda aka yayi amai da guda waɗannan kafin a je kai wani wani ya mutu ko kuma a wurin makabartar ma wani zai wanda ya taba gawa kawai sai ya faɗi saboda annoba ce sai da ƙarshe aka samu fasaha da Umar ya ce musu a ɗauke mutane gaba ɗaya kai su kan dutse can sama kenan inda akwai iska mai daɗi wanda bata takuɗe ba sai da mutane suke kama wata shida suna rayuwa kan dutse kafin nan ƙasa kuma ya riga ya gama gyaruwa sannan aka dawo aka ci gaba da rayuwa shi sa har yanzu ya da matukar muhimmanci a dinga yi wa musulmai kaburbura masu kyau jama'a domin wannan haƙƙi ne kuma dan zai iya haifar da wani effect ka je ka tambayi mutane ko ka je ka tambayi masu karanta soil science ilimin da ya shafi ya shafi wato kimiyya ta ƙasa ka ji yadda ƙasa take da amfani wajen iya absorbing duk abin da aka zuba mata ta da shi ba komai ba daga ciki har da gawa din amma dole sai an zuba ta zama an saka gawar ta zama ta nitse a cikin ƙasa ba ka ganin ko kaza ce ta mutu a layin nan sai ki biyuwa to in mutum ne ai mutu aka bashi a layin nan kana jin bayan wata guda ba sai da an mutu ba ba ma zai yi ba wala san ko alai ga zaki daga ba ana zuwa kwashe ba daga baya ko ba ka bari dole yan yan environment su kwashe in ba ka ba garin ba zai yi ba to wannan annoba da ta faru a nan ya rasu wannan bawan Allah shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma haka manzo Allah ya mishi lakabi shine sakataren al'umma musulmai gaba daya ma'ana in Abu Ubaida yana wurin musulmai suna cikin aminci zaka ba shi dukiyarka da ajiyar matarka da ajiyar komai ko ka mutu ga mushayanka ba za ka yi nadama ko tunani ko ka ji tsoro ba sannan akwai az-Zubair ibn al-Awwam shi ma ɗaya daga cikin al-asharatul mubashirin bil jannah Zubairu yana daga cikin waɗanda ba su mutu a wannan karan ba sai a can gaba suka je suka samu kansu a cikin wata harka za a zo a yi magana a kanta a anan gaba insha Allah babban mutum ne sahabi ne daga cikin al-muhadirun al-uwal ɗan farko farkon hijira a zubair bin awam radiyallahu anhu sannan sai kuma ibnu ummi abdin shine sahabi abdullahi dan mas'ud wanda babban alaramma ne daga cikin alaramumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi certifying din karatun shi cewa duk wanda zai kanta alqur'ani ya karanta akan karatun Abdullahi dan Mas'ud salaka ne ustazi ne kolo ba shi da ko kwandala gama ya auri wata mata wadda bazawara ce tana da ainihin kuɗi mijinta ya mutu ya ba kuɗi ya aure ta kuma sai ta rike shi ta rike ƴaƴan shi ba fa shi ya rike mata yaya ba sai zama kamar shine bazawara <laughs> tana ci da shi tana mishi komai shi sai dai kawai zai tattalawa ranar kuma sai je jiyo karatu sai zai ce mata za ta fita da zakka hajiya ce ta birni za ta fita da zakka sai ce mata zakka kin kin fitan ne kamata ki ba ta ce ka ji ka ka zo nan baka aiki komai sai zan ci da kai kuma zakkan maka sai a baka wallahi ba za a bayar ba sai na tambaya annabi sai ta sa hijabin ta nan da ta tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tambaye ta yi sallama manzo Allah ya ce wai ta ce Zainabu ce wata Zainabu ta ce mata Abdullahi dan Mas'ud me ya faru ta ce wai Abdullahi ne kaji kaji kaji ma abin da yake cewa manzo Allah ya ce kwarai kuwa idan kika bashi za ki samu ladan biyu kenan ladan zakka da kuma ladan sada zumunci daga baya da ya ga wulakanci idan da mata yayi yawa shine shi ma sai shiga kasuwa ya je tun yana dako har sai da ya samu rumfar kasuwa shi ma ya zama alhajin birni an ce siririn mutum ne dan karami aka dan taras wanda an kalle shi ma sai a yi ta dariya shine wata rana ana makka ana cikin tsananin bukata da kuncin da ake fuskanta a hannun kafirai Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ya ga kafiran maka suna zaune a majalisar su sai ya ce waye da je kanta waɗannan Qur'ani duk mun yin sabon nan kowa ya shiru kawai sai shi ya daga manzo Allah ya ka karanta musu yana zuwa kawai kafin ya gama yin bismillah aka ce eh za a wannan rashin mutuncin sai wani tashi ya hantara mishi mari shine Abu Jahl kenan ya zazzagai a wajen suka rufe shi da duka ko sai kuma annabi na dariya sabai suka ci kawai oh, maza Allah kai ka tura shi kuma an bage kuma ka tada da riya maza Allah ya ce na san zai rama ni shi yasa kawai sai da aka zo yakin badar aka zo aka kashe Abu Jahal ashe Abu Jahal bai mutu ba da sauran ran shi shi kuma Abdullahi dan Mas'ud bai shiga cikin yakin ba an ba shi ajiyar kaya ne inda ka san irin yaran ba zuwa kallon kwallon nan <laughs> a ba shi ajiyar safa shi kenan sai aka gama yaƙi sai ce amma Allah kowa ya kashe kafirai shi ne kadai ban kashe kowa ba za Allah ya mika mishi ta kuɓe ce shiga ka zagaya cikin filin nan na badar in ka ga wanda mutu baka karasa shi yana yawo yana yawo ya daga wannan ya daga wannan kawai sai ya ga Abu Jahal Abu Jahal da sauran numfashi kawai sai ya ce alhamdulillah bai kashe shi ba sai ce kai kalmar shahada in je ce manzo Allah ka mutu musulmi yace ai yanzu dinnan na fi kyaman musulunci fiye da da amma ka gaya mini suwaye suka ci nasara shi abin da yake so kenan mutanen su ne kafin suka ci nasara ko musulmai dan mas'ud ya ce mashi mu muka ci nasara ba ku ba sannan kuma tunda ka ki musulunka bari ka gani sai tsalle tsalla ya hau kan dukin wuyan shi ya dinga gigara mai wuka sai da ya cire mai kai to abdullahi dan mas'ud kenan ya daga cikin sabbai da suka fi kowa yawan ilimi su bakwai akwai sahabbai guda bakwai da suka fi kowa yawan ilimi ta bangaren riwaya akwai Aisha akwai Jabir dan Abdullahi akwai Abdullahi dan Mas'ud din akwai Abdullahi dan Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Amr dan As akwai Sa'ad dan Abi Waqqas in ba kokolwa ta haice ni ba waɗannan na ji su ne a yadda da yake kantawa a musallar hadis ko to waɗannan wannan sahabi kaji shi Abdullah Mas'ud ya rayu ya daɗe a duniya da ya yi karantarwa ya zo na kasan Makka ya zo na Kufa ya karantar ya karanta da dalibai da makaranta yana da fatawoyi babban sahabi ne a cikin tarihin musulunci radiyallahu anhu wa ardahu sai kuma sahabi Abu Darda'i mutumin garin Madina wanda wannan saboda aminci idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako cewa yake a tafi gidan Abu Darda'i a ce ga bako nan ba ruwan manzo Allah suna da ɗaki guest room sun yi abinci wanda za su rage su da safe ko wanda za a ma wa yara ko ba su yi ba suna da kayan shayi ko ba su da shi suna da chips da hanta ba abin da mu manzo Allah sallallahu alaihi ko ba su ma ci ba ko zai aiko musu da bako har wata rana aka zo abincin ma su ma ba zai ishe su mutan gida sannan kuma ga baki manzo Allah ya turo da bakon nan yazo sai ya kira matar ɗaki ya ce idan muna cikin cin abinci ki zo kamar kina kokarin ajona ba sai ki kada fitilla sai ta mutu sai ni na dinga sa hannu ina cirowa kamar ina cin abinci don baƙon nan ya ƙoshi saboda in sun ci su baƙon ba zai ƙoshi ba haka ko aka yi sai suna tafiyar da baƙo sai ya sa hannu yana pretending kamar yana cin abinci ya ciro hannun shi mayar tsaki ya dan tsaya kuma dan yi fira da baƙo shi kuma bako yana ta yana ta zangirki ya zangirki sai ya samu ya ƙoshi abu da da'i kenan yana daga cikin sahabbai waɗanda suke masu zuhudu waɗanda ba sa wasa da addini ko kaɗan no shakin ne addini shi radiyallahu anhu arda da shi da matar shi ummu darda suna daga cikin wanda qur'ani ya yabe su kuma lokacin da aka yi wa aisha kazafi shikenan mata sai ta ji wannan labari a gari to za ta irin wannan gulma ta mata cewa oh mun shiga uku duniya ta lalace karshen duniya kaza kaza kaza me ya faru sai wai aisha ake cewa wai ta yi kaza yace yi mana shuru munafuka yace ke yanzu zaki yin kaza tace Allah ya kaza to Aisha ta fike imani idan dai ke ba za zaki yi ba ki san cewa Aisha ta fike tantanta kata yi sa daga cikin wanda suke wannan maganganun sai Qur'ani ya sauka yana cewa laula zannal mu'min laula isma'itumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin da da kuka ji labarin sai musulmai muminai su yi wa kansu zaton alheri su ce ƙarya ne shine su ɗauka su ma da suke muminai gama gari ba za su iya ba sana mumina matar annabi sallallahu alaihi wasallam siddiqa ita mutum san ta iya ko yanzu ne gona yin abu kai aka baka labarin cewa wani yayi wani laifi ka fara kwatanta kai ma baka kai shi ba imani ko kai shi nagarta ba ko kuma koda ɗaya kuke kuma ka ga ba za ka yi wannan abun ba sai ka ce kawai ba zai iya ba sai ka bashi wannan uzurin sai aya kai ma sai ta zama daraja gare ka insha Allah sannan akwai kuma wannan komanda gashi na ambace shi a baya shine Sharhabil ibn Hasana akwai na akwai Abu Huraira Abu Huraira kuma ai wannan ganiyu an tare, wannan wani farfesa ne daga cikin farfesoshin malama hadisi ko wannan shine hafizu sahaba haka malam ibnu hajar ya mai kirari hafizu sahaba malaman hadisi a cikin sahabbai Abu Huraira ya rayu da manzo Allah shekara uku ne kacal amma babu wanda ke shi yawan hadisi a cikin sahabbai sorry da ban ambace shi ba a cikin waɗanda suke bakwai da suka fi kowa riwaya ina jin shi ne na manta na ce sa'adu dan abi waqas nan kuma shine ma aula domin a cikin bakwai din ma shi yafi kowa yafi kowa kuma haka ma yana cewa dan abin da na sani ina dan faɗa ne ina ɓoye sauran domin in na faɗi duka ilimi na sai an kashe Umar a zamanin sai da yana abu sai da ya sa Abu Hurairah sanction cewa hadisa Abu Hurairah sun yawa shi ne ke kalla abin kawai mu da muka musulunta tun a maka ana sunan da mu kai ka zo kwana ka ce duk abin da ka faɗa ba wani taɓa ji sai kai kuma da yake dina bi shi ko yana da karamar da ya samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine da ya zo ya musulunta bai ƙara rabuwa da Annabi ba tun da ya musulunta yana nan a makale kamar inuwa duk inda Annabi zai je yana nan kuma Allah yana sallah yana nan a baya yana leke ya Annabi yake da hannun shi wata irin addu'a yake idan manzo Allah ya fita daga masallaci zai ruga da gudu ya fita ya tsaya ya ga da wata kafa manzo Allah zai fita yana nan yana manzo Allah in manzo Allah ya shiga gida ya ga wata addu'a zai komai yana riƙewa duk abin da mutane ke ganin ba karatu bane shi sai tambaya kai, sannan kuma wata rana manzo Allah ya sa shi ya shimfida bargon shi ya mai addu'a ya tufa bargo ya ce mayar yace daga ranar bai kara manta abin da ya ba to haka karatu ba yawan shekaru bane yayi ko kuma ka dade ana yi da kai a kokarin utilization na lokacin wani sai wani sai ya hadisi Qur'ani wata shida wani sai shekarar goma sha bakwai kolo yana bara bai hadace izu biyu ba ga su nan da yawa duk waɗannan almajiran da suka zama masu kuɗi a gari da mako tambaye su ba abin da suka iya wani sun ba ba suka zo garin nan kaga asara ce iyayenka sun turo ka zo kai karatu ka zama malami ka zo ka zama mai kuɗi yi asara ko ka zo ka zama mai gyaran kwamfuta ko ka zama mai sai da taki a pz wannan asara ce ne asara ga kasan dan kadara inda turo ka kai ka ce zo a biyu ka karanta famasi sai a ji bayan shekara goma sha bakwai ka zama farfesa na famasi sai a ji kai ka zama mai sai da turare ka zama zaman gari kada ba da sarin turare iyayen ka za su yi farin ciki ko ka zama gara hanzar a fizet ko kana abin da kaso tsaye irin haka ne ba ana nan ana nan kuma aka juya aka juya ko sai kai kuɗi to dai ke mutane yan duniya ne sai a ɗauka wai cin nasara ne wannan bata ne ba cin nasara ba ne kuma jama'a ku daina bari ana kai yayanku almajiranci ba addini ba ne ga qur'ani wani ya ce a wata shida ko shekara uku wani kuma a kai shi tun bai wuce yaran nan ba halifa halifa kake koya sunanka sudais ko sai aka yaro almajiranci tun yana kama wannan yunwa ciki ne kawai ta dame shi babu abin da zai sai ya shekara wajen ashirin wallahi da iya zuwa amma ba kai wani ko baku baya iya su da daman zaka ba su sadaka tambaye su ce mishi me ka iya ka je ya iya wani abu to irin wannan shine yake da timing yaya aka ci moriyar rayuwa kaga shi shekara shi uku kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ji yadda ya ci moriya abu wani kuma ya musulunta tun ana makka amma bai zama dafa'an zaman koyon karatu ba shi ne a cikin sahabbai kuma da ga wani tun da ake izala tun zamanin su kamar yadda take izala amma dan wannan katin da muka iya wallahi shi ma bai iya shi mu da aka haife mu kwanan nan wanda suka yi islamiyya kwanan duk bai iya katin da suka iya ba sai an zo ana magana ce mu da muka yi zuwa wa'azin samai da Idris ma sai za ga mana izala amma ya manta da ya musulunta ya shiga izala in ya je wa'azi to yana gun mai balangu ba balangu yake ci in an dawo gari ba makaranta yake ba zai ci da ba shi ne in an tashi zuwa wani wa'azi ko da ne zai hada kuɗi ya ci amma idan ya je ba zai saurari wa'azin ba ba zai siyo kasa ne zai ji a gida ba sai dai siyo irin madarar da ake siyo ya kawo tsara ba to shi zama malami ina fata mun wannan jama'a to don haka abu huraira ya samu wannan manqaba ta ainihin daraja ta ilimi da Allah ya bashi akwai kuma amurdan dan as lokaci yayi ne amurdan as to ina ganin bari mu tsaya nan insha Allah dan muka dawo sai mu tashi daga wannan gaba ta liman sharaka fil ma'arikatil yarmuk min kibari sahaba radiyallahu anhu ma'ardahu muna so ne a dinga sanin su saboda yadda zamani ya riga ya juye yan takifi sun yawa a duniyar nan masu zagin sabai dole ne a tsaya ana kare su in ba ka banza Allah zai tambaye mu akai ba za mu kuma iya bada amsa wannan magana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum sai Allah ya kuma ku ka kashe